min tadayi alwaqati daga bata lokaci wai suna cewa nan me ake nufi da bata lokaci bata lokaci ba bata lokaci da hutu ba ba bata lokaci da hira ba ba bata lokaci da kaza ba ai in mutum ya zama ya bata lokacinsa da hira bai zama hawasu ba to lokacin ka ya zama ka baka tafiya da shi wurin Allah ba ya zama duk tunaninka gabaki da ya tafi wurin Allah ba maganan ɓata lokaci ka aikin alheri ko aikin duniya ko aikin kaza to ɓata lokaci a ce ka tafiyar da tunaninka zuwa ga wani abu ba na Allah ba fa innahu فإنه تضييع الوقت yadda. ila darkin naqisa kan kai mutum zuwa ga fadawa cikin naqasa ba ta lokaci ba darkin naqisa hmm? to ya da'u ne na ko akwai mai kofi ya fodi amma ya da'u ne asali ya da'u ila darkin naqisati mutum ya cimma na ƙasa har ina ɓata lokaci idan a tun lokaci a shaddu min albauti wa yi tafi'u nur ce, ɓata lokaci yana kashe wa mutum hasken muraƙaba hasken muraƙaba ɓata lokaci yukaddiru a aina sahobati yana damalmala mutum asalin zamantakewa da Allah to saboda ka ɓata lokaci kenan wannan ita ce maganan ainihin manazilu laisa muraduhu ba fa yana nufi ne bi tadyi'il waqti idha'atuhu fil ishtigali bi ma'siyatin aw lagawi ba yana nufin ɓata lokaci eh, wajen shagalta mutum da sabon Allah ba ba wannan ne ɓata lokacin ba aula gauye ko ɓata lokaci wurin shagala kalle-kalle ko sauraren sautuka ba wannan ɓata lokacin ake magana ba tunda wannan ai bai shiga cikin hawasu ba awal i'radi an wajibihi ko barin wajibinsa wa fardihi fa innahum law ada'uhu ai su da za su bata lokacin su bi hadal ma'ana lam yakulu anhi min al khawasi ba za su kasance daga cikin keɓaɓɓun ba bal hadhihi taubatun ammati wannan sai zama tuban awamu ne bi ainiha tun daga nan babi ne amma ya kasa rawa shi المراد بالوقت عند الصوفية kaga shi da walwakatu indal kawo nan za a tsaya amma dai bai raba shi ba ko na ku an raba to manyan ma ba su raba ba ballanta na kanana kanana kai har da jarubu dugu to walwakatu dai amma dai na wa'in can ina na abdulsalam guda ɗaya ne duka gaba ɗaya yangun yangun yadda ka munjin eh? shi da shi ne to ai ɗari uku ne ko ko biyan bukata ya fi dogon buri ko hmm?